da cewa covid is real babu na ban mamaki ina kallon sa comments ina suna cewa ai karya ne well da Allah da annabi it's real kuma yana kaka mutane har yanzu always wear your masks practice social distancing if you want to cough cough a